sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya. Sai kuma VOA Africa zango 200.5 duka a jamhuriyar Nijar. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdi ce da Usman Kabara daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan rana yau 24 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin haɗin gwiwa na yaki da shan miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Muna kuma da rahoto kan batun rikicin da ya sake barkewa a ƙasar Mali. Ranar 6 ga watan gobe, kungiyar arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira zumunta take bikin cika shekaru 25 da kahuwa. To akwai gudunmuwa da za su iya badawa ga Najeriya duk da yake masu iya magana na cewa in ka bar gida gida ya barka? Babu shakka kin san an ce mai gida ne san inda gidan shi ke yiwu kuma da dan gida ake cin yaki. Mu mazauna nan akwai hanyoyi da dama da muka sani da za mu iya tallafawa su mutanen gidan. Sai kuma shirin bishara wanda ya karbi bakuncin shahararren mawakin nan Ben Ula kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabara zan karanto. A jiya Asabar ne aka fara baje kolin littattafan adabi da al'adu a Hargesa a birnin da duniya bata amince da shi ba a matsayin babban birnin jamhuriyar Somaliya bayan da suka yi tawaye. mawallafa da masu zane-zane da wasan kwaikwayo da mawaka da ma malamai daga faɗin duniya suka halarci taron wannan taro mai mahimmanci na hargitsa international book fair da ba a cika yayata shi ba a wannan biki karo na farko ko kuma karo na tara ya nuna shekaru tara kenan ana yinsa duk shekara ƙasashe goma sha biyu ne suka halarta waɗannan ƙasashe kuwa su ne najeriya jamus birtaniya ghana italiya faransa da kuma afirka ta kudu yakin basasar kasar somaliya da shugaban mulkin kama karya muhammad said bari ya yi sanadiyar ɗaiɗaita cibiyoyin tarihin kasar a shekarun 1980 wanda hakan ya dakile matasa da kirkire-kirkiren basirarsu balle su nuna wa duniya in ji ayan mahmud na cibiyar al'adu ta da ke somaliya Ƙasar Afghanistan ta ba da hutun zaman makoki a duk faɗin ƙasar don jimamin mutuwar mutane aƙalla 80 da kuma jikkata sama da 200 a harin bam ɗin da ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa a tsakiyar dandazon masu zanga-zangar lumana a Kabul. kamar yadda ministan cikin gidan kasar ya bayyana a jiya asabar inda ya ce 'yan kunar bakin wake ne guda uku na farko ya tada kansa cikin jama'ar na biyu kuma ya tada kansa shi kadai bisa kuskure ba tare da ya tada kowa ba shi kuma mutum na uku da jami'an tsaro suka lura yana niyyar tada bam a cikin masu zanga-zangar suka bindige shi kafin ya kai ga tada bam din tuni dai 'yan kungiyar ta'addar isis suka daukin alhakin kai wannan hari na jiya sanarwar isis ɗin a shafin intanet ta ce wannan harin gargaɗi ne ga 'yan kabilar hazaras ɗin da yawancinsu 'yan shi'a ne inda suka ce suna musu kashedin da su daina haɗa kai da gwamnatin syria a yakarsu da ake yi ko a yau din nan a wani labarin isis sun kai harin bam ɗin da ya kashe mutane goma sha biyu tare da jikkata guda 25 a wani shingen tsaro da ke wata unguwar 'yan shi'a a iraki ɗin. labaran fa suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke birnin washington dc wani hari ta sama da gwamnatin syria ta kai a kan yankunan da 'yan tawaye ke rike da su ya ragargaza wasu asibitoci guda biyar har ya kashe wani jariri tare da saka rayuwar fararen hula sama da 200,000 da suke cikin yankunan da 'yan tawayen ke rike da shi kamar yadda wata kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam mai suna observatory for human rights ta bayyana ta ce asibitoci hudu daga cikin biyar ɗin suna yankin aleppo ne da kuma kuma wani guda daya da ke atarib da ke yammacin birnin dakarun gwamnatin syria hade da sojojin taron dangi sun yi wa birnin aleppo kawanya a makon da ya gabata garin da shekaru hudu kenan ana in jaka tsakanin sojojin gwamnati da na 'yan tawayen kasar. wannan lamari ya haifar da karancin abinci ga fararen hula mazauna wuraren da ke makale a hannun 'yan tawaye ga kuma rahoton ma'aikatar majalisar ɗinkin duniya ta lafiya ta ce syria ita ce ƙasa mafi muni ko kuma wadda ta fi zamewa ma'aikatan lafiya hatsari don shiga su kai ɗaukin magunguna. ministocin hada-hadar kudaden kasashen guda ashirin masu karfin arziki a duniya sun sha alwashin haɓaka tattalin arzikin duniya wanda suka ce yana raurawa don farfadowa a duniya wakilan kasashen sun fi da sanarwar ne a yau lahadi daga birnin chengdu da ke kasar sin labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Kanan, Najeriya, inda aka gudanar da taron wuni guda kan ƙalubale da illolin tama'ali da miyagun kwayoyi kan tattalin arziki da ci gaban siyasa wadda ke zama ruwan dare tsakanin matasan jihar. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Cibiyar bincike da ba da horo kan harkokin demokuraɗiyya da ke gidan Mumbai a nan Kano bisa haɗin gwiwa da ƙungiyar wanzar da zaman lafiya ta NSRP wacce ke ƙarƙashin hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta ƙasar Birtaniya ce suka shirya taron. Farfesa Haruna Wakili da ke zaman daraktan cibiyar ta Mumbai ya fayyace manufar shirya taron. A cikin ayyukan da aka ce mu yi shine hada taro da suke kira da turanci a shirya policy dialogue wato a shirya ɗan taro kwarya-kwarya na mutane kaɗan wanda suke da ruwa da tsaki sai su zo su kala abubuwan nan da idan basira tun magana tafi da jama'a ne ai tun da akwai matsala to tilas mu tsaya kuma mu tsim da ranmu mu kalli ya ne ne me mafita wannan shine abin da ya sa kuma ya dan ba muka daura akwai matsaloli da yawa da suke tahowa nan gaba wanda mun san su sun dami a wannan al'ummar za mu kawo su a tattauna su a fito da abubuwa da yadda za a yi a dakile abubuwan nan. Alhaji Aminu Buba babban jami'in kungiyar NSRP mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya ya ce. Mu a zaman mu na kungiya na tallafawa zaman lafiya mun gane akan cewa akwai alaƙa tsakanin shan kwayoyi da kuma tashin hankali. A bisa haka shi sa muka haɗa kai da gidan Mambayya da kuma ita hukumar ndla da sauran hukumomin tsaro a kano don mu a yi wannan taron a samu kuma jama'a a tattauna yadda za a tunkari wannan matsalan don a samu sauƙin tashin hankali da kuma shan kwayoyi a jihar kano kwamandan shiyar kano na hukumar ndlea mai yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi a najeriya alhaji hamza umar na daga cikin waɗanda suka gabatar da makala a wurin taron yanayin shashayen yana da kyau a ɓarkar da mutane cikin wani irin ma shaye-shaye ake a kano akwai manyan ƙwayoyi wanda babu su na tun nation wanda suka ce class a wanda ake ce miyagun ƙwayoyi irin su cocaine da heroin ba su wuce digo biyu ba amma akwai ƙwayoyi wanda akwai su kuma gidan uban kowa su syrup su totalin su codeine din ko ina zaka iska ya zama ruwan dare to me matsalar wannan kungiyoyin me yasa kai yawancin su babu doka kansu wasu irin wayannan abubuwan da sun dami Kano ya kamata a dan ban masu zo su yi doka kan wannan sai an kama ka da daidai kaza kaza kaza a horar da kai waɗannan su ne abin da ya damu mutane AIG Bashir Albasu mai ritaya kuma hakimin gundumar Albasu a nan Kano ya zayyana rawar da masu rike da sarautun gargajiya kan taka wajen dakile wannan matsala. Kamar ni a ƙasata kusan kullum ne taro da digatai ko da masu unguwanni ko da limamai ko da eh, sarakunan sana'o'i suna maganar waɗannan wannan wannan illa ta harkar shan kwaya da kayan maye to kaga iyaye suna da aiki za su duba wannan kwamishinan shari'a kuma attorney general na jihar kano barista haruna falali ya ce akwai yunkuri da jihohin arewacin najeriya ke yi wajen kafa dokokin da suka dace domin dakile wannan matsala bayan an gama duk abubuwan da za a tattauna za a ba mu ainihin takaddun da suka da kowa ya gabatar za mu duba mu gane mu ga cewa akwai inda za mu iya tsara su zama doka in allah da duk abin da gwamnati ta iya yi za mu yi kuma alhamdulillah gwamnatin arewa mm. ah, mun yi mitin na wato attorney generals na kuma in allah da akwai sabbin dokoki za su fito wanda za su taimaka wannan abubuwan allah za a rage barista haruna Fala like nan kwamishinan shari'a na jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya Bari kuma mu nufi makwabciya jamhuriyar Nijar inda waɗansu tsofaffin 'yan tawayen ƙasar suka yi Allah wadai da sabon rikicin da ya ɓarke tsakanin waɗansu ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar Mali kwana ɗaya bayan sa hannu a yarjejeniyar wazar da zaman lafiya da aka yi a birnin Yame ƙarƙashin jagorancin ministan ƙasar Nijar ɗin Birji Rafini. Wakilin Musulmin Muni Barma na da ci gaban rahoton. Dama tun a ranar da bangarorin na CMA da na platform waɗanda ba sa ga maciji da juna suka ba da sanarwar kawo ƙarshen gabar da ke tsakaninsu kakakin tsohuwar ƙungiyar tawan MNG ta ƙasar Nijar Kawusen Saidu Maiga ya nuna ɗari-ɗari a kan ɗorewar wannan shiri bisa la'akari da rashin halartar gwamnatin ta mali a wannan zama da aka yi a birnin yamai a saboda haka ya ƙara jaddada matsayinsa dangane da irin muhimmiyar rawar da gwamnatin ta ibrahim bubakar keta na mali ka iya takawa don kawo ƙarshen tashin hankali a wannan yanki da galibin mazaunansa abzunawa ne wannan takardar da aka sa hannu gare ta a nan yame ta ce kowane bangare ya ta yi a can kidale zamna inda aka ce zamna kai kawan tashi hankali ya kamata a ga mu gwamnatin mali gaskiya wannan bangaren da yake an tawaye na wanda suke biye da gwamnatin mali su aje wuta in su sojan mali ne su koma wajen sojan mali isu an tawaye shiga an tawaye dan yau fada batta yau a ce mutum uku suke fada in ba an zo bane an sai an san wane ne yayi lehi ba za a cimma wannan guri ba an yi deja accord rufe tsakanin kasan mali da yan tawaye wannan accord deja kwanakin baya a can bamako sun doki niyya sun ce za su afirki a kenan. Malam Ahmed Wagayya da ke matsayin tsohon ɗan tawaye cewa yake akwai ayar tambaya dangane da makomar shirin sasanta 'yan tawayen da gwamnatin ta Mali kanta. Saboda wanda bai shirya da cikin gidan shi ba zai zamana ya shirya makwabta ko ya shirya gari ko ya shirya kasa babban yaki kamar dai yaki ake tsakanin kasa da kasa a kawo shi tsakanin mutane su da kansu to yaya ne za su zama gobe su gaya ma mali wani abu bayan hakan saboda yau mali eh, tana kallon su su ne sun kai tawaye kuma wasu cikin su ne sun kaso sun ka ke tawaye kuma yau suna kashe juna suna hallaka juna ya za su samu su zamna gobe stable tare da gwamnatin mali a shirya wannan magana kenan wannan abu mu ba mu shi dadin shi ba sam kuma mu yi allah wadda da shi Kasancewar mata da yara ƙanana su ne rukunonin al'umma waɗanda rikici kowane iri ke ritsawa da su musamman irin wanda ake ciki a yau a yankin Kidal, tsofaffin 'yan tawayen nishar sun yi kiran ɓangarori su ajiye makamai. Muna roko ga mutanen Sema da mutanen platform Gatiya don Allah kowai ma suna son mutuwa ne su hallaka kansu su goce mamsa yara da mata da safi cikin gari. Muna fata kasar Nijar ta aika wakilai a can kidan yan harafulla ne soja ne a ta yi dai a shiga tsakanin wannan 'yan uwa biyu da suke nan suna yaki. A sakamakon rikicin tawaye da na ta'addancin da ake fama da su a ƙasar Mali yau sama da shekaru biyar dubban 'yan gudun hijira ne suka tsero ƙasar Nijar inda suka kafa sansani a yankin arewa maso yammacin ƙasar. Lamarin da wasu ke yi wa kallon musabbabin sace-sace da fashi da makamin da ake fuskanta a arewacin jihar Tilaberi mai makwabtakar kudda-kudda a ƙasar Mali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. ranar 20 ga watan Agusta kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira zumunta za ta yi bikin cika shekaru 25 da kahuwa. Bikin da zai samu halartar uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari da kuma gwamnoni da nufin ƙara haɗa hannu wajen bunƙasa yankin da farfaɗo da gidauniyar ɗaukar nauyin ɗalibai da ke karatun gaba da sakandare. A cikin hiranmu da sakataren ƙungiyar na ƙasa Philip Moses Na nema sanin nasarori da kungiyar ta cimma cikin shekarun nan sai ya bayyana cewa. Babu shakka akwai nasarori da yau da dama da muka samu cin gaba tun da aka fa wannan kungiyar namu na zumunta a nan Amerika wato mun sha ba da taimako iri-iri. ya Ɗaya cikin taimako da muka bada wato shine scholarship wato gudunmawa da muka bada su matasa masu makaranta a gida a jami'inmu na gida na kara ilimin makaranta na gaba da firamare da kuma gabar sakandare zuwa jami'o'i banda wannan kuma akwai project da muka gudanar da shi wato ɗaya da yake cikin project ɗin ya kunshi a da muka yi ma makarantar primary a su al'ummominmu na gida da kuma bohos wato shi wannan rijiyar bursasa da muke yi a nasarawa egon ita wannan na waskuliman primary school kuma mun yi shi ne a wannan garin nok bancin wannan kuma akwai kuma teachers training educational program da muka yi wato hanyoyin ilmantawa da kuma fadakar da malamai ta hanyar makaranta da kuma duk dai lokacin da ake samun wasu bala'o'i kamar disaster mukan kuma ba da guduma kamar misali wata bala'i da aka yi a kasar haiti da ke nan kusa da mu mun ba da gudumawa wa red cross haka kuma wanda ya faru a nan philippines mun kuma ba da gudumawa bancin wannan idan kika tuna wato wannan shi cikakken dan wasan kwaikwayo wato shi a saman jamasan fama akwai lokacin da shi ma ya nemi bukatan taimako na zuwa asibitin ido da za a mashi aiki domin mun kuma ba da gudumawa a lokacin nan a taimaka. Bancin wannan kuma lokacin da aka kama wannan 'yan mata a Chibok, mu 'yan yanayin arewa da muke mazauna nan Amurka mun yi rali a nan Washington DC saboda nuna goyon bayan mu a gwamnatin tarayyar Najeriya saboda su cimma burin yadda za a samo wayannan 'yan matan a dawo da su gida. mun sha kuma yin medical mission wato akwai medical mission da muka yi muhimmin wanda zan ambata na shine wanda muka yi a abuja na cimma burin rage mace-macen yara da kuma mata masu juna biyu da ake cewa infant mortality rate campaign zan ce da a takaice kenan banda wayansu abubuwa da dama da muka yi da ba zan iya ma nana ta miki a yanzu ba yawato babu shakka da alama kwalliya na biyan kuɗin sabulu To waɗanne kalubale za ku iya cewa kuna fuskanta a wannan kungiyar? Eh to matsalar da muke uh, fuskanta shine yanayin da samun wa duk yawancin uh, yan arewa da suke mazauna nan Amerika su zo mu haɗa kai. Uh, to zan ce muna ƙara kiran duk yan arewa da ke mazauna Amerika su zo mu haɗa hannu mu haɗa kai saboda nan za mu samu cin burin gina kanmu a nan da kuma taimakon kai da kai. To banda sake bunƙasa wannan asusu na tallafawa ɗaliban makaranta da kuke yunkurin yi da wannan taron. Yaya kake ganin wannan taron zai taimaka wajen ganin cewan 'yan Najeriya musamman 'yan arewacin Najeriya da suke cikin wannan kungiya za su iya haɗa hannu ko kuma ba da gudunmuwa ga gwamnatoci a Najeriya ko da ba su koma gida dindindin da zama ba? Eh to babu shakka kin an ce mai gida ne san inda gidan shi ke yiwu kuma da dan gida ake cin ake cin yake to mu mazauna nan tunda muna mazauna nan akwai hanyoyi da dama da muka sani da za mu iya tallafawa su mutanen gida sun cewa eh, ga hanyar da za a samu guduma ko kuma samu hanyar taimako bancin wannan yawancin mu mazauna nan kowa ya ya gwanince ko kuma ya kware a fannin da yake aiki mazauna nan za su iya zuwa gida su ba da gudumawa su ta hanyar da suka suka gwanince ko kuma da suka yi karatu nan suka kware da shi kuma idan dai har suka aka ba su zarafi ko hanyar da suka gwanince din akwai shawarci da za su bada da zai taimaki gwamnatin gida da za a samu a hanyar cimma burin taimakawa jama'a Philip Moses, sakataren kungiyar zumunta na ƙasa. Kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga wannan saƙon. jam'iyyar democrat za ta gudanar da babban taronta na ƙasa ranar 25 zuwa 28 ga watan yuli a birnin philadelphia a wannan taron ne za a tabbatar da tsaye da hillary clinton a matsayin 'yar takarar jam'iyyar bayan kusoshin jam'iyyar sun gabatar da jawabai na bayyana manufofin jam'iyyar a kuma kaddamar da yakin neman zaben watan nuwamba batutuwa da suke da mahimmanci a wannan zaɓe sun hada da tasirin marasa jaye addini da kuma shige da fice ni grace alheri abdu zan kasance idan ku a wannan taron inda zan aiko muku da rahotannin muhimman abubuwan da suka wakana in kuma rika amsa tambayoyinku kai tsaye kan batutuwa da suka shige muku duhu dangane da wannan taro. Za ku iya samun ƙarin haske game da wannan a dukkan shafunan mu na intanet da suka hada da Facebook da kuma Twitter. Ku biyo ni jihar Philadelphia ku sha labari. Murya Amurka, majiya kwakwara ta labarai da dumi su. To madalla ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yayu mai sauraro yana cikin masu son wannan wakar. To yau shirin ya karbi bakuncin wannan shararren mawaki wanda zan fara da bashi dama ya gabatar da kansa da kansa. na Mala Ben Ula a haife ni a Basa Local Government na Plateau State. Sannan na zo na fara koya music a 1979 Allah da taimakonsa kuma ya sa na iya a 1982 sai na ci gaba da music kafin Allah ya zo ya ja wani na fara yi na bishara a 1986 shine muka fara na bishara sai na zo na fara eh, da wata kungiya na kiran su winners band kafin na zo 1999 eh, na zama eh, na suna na wala fa wallafa a 2000 suna na kire wannan stop crime din nan a cikin album din ana kiranta be ready wato na bi yanda yanayin duniya take da yanda zuwa almasu ya yi kusa shine na wallafa watan pepe din dalilin da ya sa na karka yi kuka a hausance wayansu ababen da suka samo ne game da rayuwa na da zancen zama aure muka yi aure sabo-sabo ba mu iya gano da mu ba muna nan irin matasa matasa su muka samu su rikici iri-iri sai na zo na na damu sai allah ya bani wannan waka cewa yaro na karga da mu kwamai da kuma zai daidai kafin su ne na walafa wannan waka amma da taimakon allah wannan nan allah ya albarkace ne da matata har yanzu muna tare komai da kuma rikici rikici ya wuce har mun zama mun girma a cikin aure muna nan tare Allah babu da mai yawa to kawo wannan lokacin cikin shekaru talatin din nan menene ya burge ka a cikin wannan harkokin muzika wake-wake da kake yi abin da ya burge ni kalama domin an ce duk wanda yana artistic work wato aikin entertainment eh, duk wanda yana iri aikin muzika yana tare da salama yana tare da ciki mai jama'a ne domin akwai yana da kama a ce fans wanda suna son iri wala fansa zuwa wakokinsa mm. so mutum yana da extension na abokantaka duk duniya sannan kuma na gan yadda ya yi muka iya mu addressing damuwoyi na cikin kasama ko mun gan gwamnati ba ta yi mana ba ko ko mu a fannin rayuwa mu muka iya mu faɗa damuwa mu ta fannin waka sannan kuma ba zan ba wanda zai iya ce mana an kama mu ko mun kaza kaza ko mu domin namu ba wai an yi rikici an yi hargitsi ko wani abu ba advantage da muna da shi kenan sannan kuma na uku akwai development of yadda mutum yana girma a cikin fanyanka, domin wanda dolo ba zai iya yi aikin muzika ba abu yana bukata research wato mutum ya yi bincike domin ya zama up to date akan abubuwan da zai yi in ba haka ba ba zaka yi ka zama ga fuskanci eh, yanayin case of time ba in kai ba mai research ba so aiki muzika ya taimake ne na yi girma a cikin kwanyana sannan na zama eh, da kai na iri on my own because of music Allah ya kama a to alƙara taimakawa ya ba da nasara da rufin asiri babu shakka wannan yanayi da ake ciki na tashe-tashen hankali da asarar rayuka akwai buƙatar wannan ƙarfafawa abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin baƙon namu Mr. Ben Ula shahararren mawakin bishara a Jos Jihar Plateau da Tsiyon Girma da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari kauna Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom stop crying, stop crying. Kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. To Grace a jiya Asabar ne aka fara baje koli littattafan adabi da al'adu karo na tara a jere a Hargisa ta kasar Somaliya. isis sun ɗauki alhakin kai harin bam ɗin da ya tikkata mutane 25 ya kuma kashe kimanin goma sha biyu a wani shingen tsaro da ke unguwar 'yan shi'a a iraki haka kuma wani harin ta sama na gwamnatin syria a kan yankunan da 'yan tawaye ke rike da su ya ragargaza wasu asibitoci kimanin guda biyar ministocin hada-hadar kudaden kasashe mafi arziki a duniya guda ashirin masu karfin arziki a duniya sun sha alwashin haɓaka tattalin arzikin duniya Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan karan. Kafin mai sallama bari in miƙa gaisuwa fata alheri ga Dauda Tanko da mai ɗakin sa Hannatu domin auren ɗansu Dr. Bashir Tanko da amaryarsa Queen da aka yi jiya a garin Fatakwal. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya karanto labarai da kuma ciwon girma da taɗa shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri.